da yake jawabi yayin da jakadan kasar chadi a najeriya ya ziyarce shi a ofishinsa da ke nan abuja ministan tsaron najeriya major general bashir salihi magashi ya ce yanzu ne lokacin da ya kamata a ƙara haɗa hannu irin na ƙarfin soji da nufin tunkarar mayakan boko haram a irin salon nan na ayyata ta kare general bashir magashi ya ce ta hanyar aiki tare irin na fisa tsakanin ƙasashen tafkin chadi za a iya kawo ƙarshen 'yan ta'addan a yankin baki ɗaya ganin hedikwatar gamayyar ƙawancen dakarun yankin na a birnin injamaina ƙarƙashin jagorancin wani babban hafsan najeriya major general ibrahim manu yusuf a don haka ya nemi a nuna da gaske ake yi na son ganin an kawo ƙarshen 'yan ta'adda a wannan yanki general bashir magashi ya ce shugaba muhammadu buhari zai ƙara taka rawa sosai wurin tallafawa dakarun na mnjtf don kawo ƙarshen aika-aikan 'yan ta'addan tun da farko cikin jawabinsa jakadan chadi a najeriya ambasada abubakar sale chachemi ya yi alkawari a madadin shugaba idris debi cewar chadin a shirye take ta haɗa kai da najeriya don a duk abin da ya kamata wurin kawo ƙarshen safarar makamai a kan iyakokin ƙasashen sannan a maida ƙasar chadi ta zama wurin da 'yan ta'addan boko haram ba za su iya rayuwa a cikinta ba ya tabbatar wa Najeriya cewar Chadi za ta yi haɗaka ta fannin tsaro da Najeriya. Sannan ya ce shugaban ƙasar Chadi Idris Deby na kira ga shugaba Muhammadu Buhari da ya buɗe kan iyakokin ƙasashen biyu. Ganin tattalin arzikin ƙasar Chadi ya ta'allaka ne akan ruhin tattalin arzikin Najeriya. To ko menene sa Najeriya ke neman Chadi ta yi aiki tsakani da Allah kan yaƙi da Boko Haram? Tambayar kenan da na yi wa ƙwararre kan sha'anin tafkin Chadin, Dr. Hussaini Hassan. yanayin zamantakewa in ana cikin tafiya za ka ga su ƙananan ƙananan kurakure yana faruwa wanda daga baya za ka kyautatu zakan akan cewa akwai sake a cikin ma'amala na haɗaka in ba haka ba ta yaya 'yan najeriya za su yi yakin wannan abu wanda da za ka ji ta a kano za ka ji shi a kaduna za ka ji shi duka a arewaci da wasu wurare duk wannan a shawo kansa yanzu kuma sai a koma jikin goda a nan ne ya fi barna shi kuwa inda wanda suke kusa da godan su ma za su yi wuta makamannin wannan to da an yi wa abokan gaba kofar rago to watakila shi ya sa shi minista yake jaddadawa a kan cewa su ma su yi hazaƙa mutanen chadin mai sharhi kan al'amuran yankin tafkin chadin abdulkarimu abbas na ganin koda najeriya za ta buɗe kan iyakokinta da ƙasar chadin to zanto an gindaya su ne bisa wasu sharuɗoɗi. Kowane ƙasa suna kare abin da suke so su ma abin da muke so mu ai mana su ma su mu ma abin da suke so mu shi shine diplomasiya din amma ba zai zama abin gefe ɗaya suna cin riban abin gefe ɗaya kuma suna shan wahala a kai. Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.